It's amazing the way you've been there for me. You're the reason I'm singing the song. It's a blessing the way that you care for me. Without you, I can't stand this strong. Saboda ni kam bani da karfin kaina ka duba ka bani da bara ni kam bani da ilimin kaina ka duba ka bani basira ka bani rayuwa cikin annashuwa ni na gode ga abinci ga ruwa kuma ban da damuwa yayi ni na gode ya Allah mai rahama I thank you ni na gode mai komai I thank you Nina Na Godeya have been sinful but yeah that you've been kind to me. You're awesome, subhanallah. I'm so grateful you love me unconditionally. Yeah, alhamdulillah. Saboda ni kam bani da ikon kaina, ka duba ka bani ɗaukaka. abin raina ka duba ka bani wadata abinci ga ruwa kuma ban da damuwa yayi ni na gode ya Allah mai rahama I thank you Nina na gode mai komai mai kowa I thank you Nina gode for your grace. I can't pretend, um, for I know you have blessed me. And the fact that you made me a Muslim.